Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai ashirin da kuma 60 Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke mita ɗari sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. sai tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kawo mutane hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da ku ko makir muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa an rantsar da sabon gwamnan jihar Oshin sai kuma maimacin shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku daga nan kuma sai shirin jaridun kasar kamaru da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kiri. wata kotun rasha a crimea ta ba da umarnin tsare ma'aikatan jirgin ruwan ukraine goma sha biyu a cikin mutane 24 da aka kama a ranar lahadi a kan tekun rasha na tsawon watanni biyu rasha tana zargin matukan jiragen ruwan sojojin ukraine ne da shiga ruwan tekunta ba bisa ka'ida ba da kuma yin watsi da kashiri da jami'an tsaron ruwan rasha din suka baiwa su 'yan ukraine wasu zargi da ukraine din ta musanta ukraine ta kafa dokokin soji akan iyakokinta a yankin a matsayin martani akan abin da ke faruwa ta kuma kira sauran kawayenta a nahiyar turai da sauran kasashen yammacin duniya su kara kakabawa moscow wasu karin takunkumai shugaban ukraine petro poroshenko ya ce dokar za ta taimaka wa karfin tsaron kasarsa a cikin wannan karin tashin hankali wanda kuma ya daidai da dokokin ruwa na kasa da kasa lamarin da zai dakile rikicin da rasha ke yi a yankin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira ga ukraine da rasha a jiya talata da suka yi zuciya nesa domin kauce wa ƙara dagula al'amura a yankin sojojin amurka a afghanistan sun ce a kashe jami'ansu guda uku da wasu uku kuma suka jikata yayin da wani bam da aka har hada da hannu ya fashe a kusa da gabashin tsakiyar birnin ganzi da ke fama da tashin hankali wani ba amurke dan kwangila yana cikin waɗanda suka jikata a fashewar wata takaitaccen sanarwa da aka fitar a birnin kabul na cewa an ɗauke sojojin da ɗan kwangilan kuma suna karɓar magani sai dai sanarwar ba ta yi wani ƙarin bayani ba a kan lamarin tuni ƙungiyar taliban ta ɗauki alhakin kai wannan harin harin na jiya talata ya kai adadin sojojin amurka da aka kashe su a yakin afghanistan a cikin wannan shekara zuwa goma sha ɗaya shugaban jam'iyyar republican a majalisar dattawan amurka mitch mcconnell ya ce mai yiwuwa ne ya taka wa kudirin dokar da za ta hana shugaba donald trump koren mai bincike da musamman robert mala birki mcconnell ya faɗa wa manema labarai a jiya talata cewa kokarin da 'yan jam'iyyar democrat da republican za su yi na neman a ƙada ƙuri'a akan wannan kudirin ba shi da wani amfani ya ce shugaban ƙasa ba zai kori robert mueller ba ya kuma kara da cewa suna da abubuwa da dama da ya kamata su kammala a cikin wannan shekara amma ba kada kuri'a akan abin da ba shi da amfani ba wakilin jihar arizona a majalisar dattawa ɗan republican mai barin gado jeff flakes wanda ya zauna akan kwamitin shari'a a majalisar ya yi barazana hana waɗanda trump zai daɗa a sashen shari'an ƙasar idan makana bai yarda majalisar dattawa ta ƙada kuri'a akan kudurin mula ba shi ko shugaba donald trump ya ci gaba da cikakkar binciken da robert mueller ke yi ne a jiya talata inda ya aiki da sakon twitter yana cewa kafofin yada labarai sun mai da bob mueller tamkar wani mutumin kirki alhalin akasin haka ne waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yarima mai jiran gado a saudiya muhammad bin salman ya kai wata ziyara da ta shafi manyan jami'an kasar zuwa kasashe manyan abokan kawance na saudi arabia kafin ya je taron ƙasa da ƙasa na wato ƙasashen duniya masu karfin tattalin arziki na g8 wanda za yi a ƙasar argentina ƙarshen mako bayan ziyararsa a misira bin salman ya yada zango a tunisia inda masu zanga-zanga suka tare shi da zargin yana da hannu a kisar ɗan jaridan saudiyyar nan jamal kashogi ƙungiyoyin jama'a kungiyoyin jama'a da na mata wanda suka jagoranci masu zanga-zangan da suke yi wato sun zargi yariman da samun hannunsa a cikin wannan abu kuma sun yi wannan ihu ne a lokacin da ya isa a babban birnin kasar tunis yariman ya ci gaba da ziyararsa a jiya talata duk da irin kira da 'yan jaridan tunisia suka yi masa cewa ya soke gayyatar da aka bashi shi ko shugaban tunisia bedi sfc ya kare matsayinsa kuma ya yi wa yarima wato tarbo mai kyau tun da fari dai yariman ya kai ziyara a kawayen saudiya a yankin gulf wanda suka hada da bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa kafin ya je birnin alkahira wani mai fashin baki akan harkokin yankin gulf da ke zaune a nan washington theodore karisk ya faɗa wa murya amurka cewa manufar ziyarar muhammad bin salman na da alaka da neman haɗin kai wanda riyadi ke yi daga kasashen gulf a yaƙi da take yi a wannan yankin ciki har da batun kakabawa iran takunkumin tattalin arziki babaya kuma kirke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin jiya talata ne aka rantsar da sabon gwamnan jihar Osun, inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙace shi da ya bi sahun wanda ya gada wajen gudanar da ayyuka ga al'ummar jihar, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ya yaba wa tsohuwar gwamnatin jihar Osun a ƙarƙashin jagorancin Abdulra'uf Arogbashola ya ce ta inganta tare da raya jihar ta Osun a cikin shekaru takwas da ta yi tana mulki. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya Mr. Boss Mustapha ya wakilta a wajen rantsar da Alhaji Isiyaka Oyetola a matsayin sabon gwamnan jihar Osun ne ya furta hakan. Shugaban ƙasar Najeriya ya a buƙaci sabon gwamnan na jihar Osun Alhaji Isiyaka Oyetola da ya bi sawun tsohon gwamna Ra'uf Aragbeshola wajen yin ayyukan raya ƙasa da inganta tattalin arzikin ƙasa ta yadda jama'ar jihar Osun za su amfana da romo demokuraɗiyya tare da yin alkawarin marawa sabuwar gwamnatin baya don ta cimma burinta. To ko menene fatar jama'ar jihar Osun ga sabon gwamnan? We are expecting the to, complete the ongoing projects. Barista Adetunde Adeyemi ya ce suna fatar sabon gwamnan ya kammala duk ayyukan da aka fara tun farko waɗanda tsohon gwamna mai barin gado ya fara. To menene fatan ku ga sabon gwamnan da ya sha rantsuwa a nan jihar Osun? To fatan mu dai shine muna mai fata alheri kuma muna mai fatan alheri saboda mun ka zabe shi. Babban kukan mu shine wannan tsohon gwamna wanda ya sa yau ya muna alƙawari wanda bai cika muna muna fata Allah ya sa shi ya cika muna. Kamar wani irin alƙawari ne ya muku bai cika ba shi tsohon gwamna Ra'ubu Aragoshola. To lokacin da an kai wannan abun lokacin da aka kashe mu an kone mana dukiyoyi da gidaje da motoci da babura ya kwaci motocin mu da babura ya kai Osogbo. Ya nana kwamitin wanda ya zo rantsar da mu da Qur'ani kuma gaba ki dan ba wanda bai rantse da Qur'ani kuma yanzu ba mu komi ba. Wannan shi kuke son sabon gwamna ya biya ko diya kenan? Yau wannan shi ma kuka da sabon gwamna ya biya kuma sannan muna kira da manyan mana arewa dan Allah su sa baki saboda akwai wa'anda har yanzu gidaje ba a yi kuma da diya yau shekara biyu bai biya mu diya ba sakamakon rikicin laifi wanda an kai. mai shari'a ojo ne ya rantsar da gwamna isiyaka oyetola da mataimakinsa mr benedict alabi a babban filin wasar da ke birnin oshogo inda gwamnoni sarakunan gargajiya 'yan siyasa na cikin jihar osun da waje 'yan kasuwa da shugabannin addinai suka hallara alhaji isiyaka oyetola dai shine gwamnan farar hula na biyar da zai mulki jihar ta osun tun kirkiro ta a shekarar 1991 Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Wallahi shugaban ni kutuna, rabana ya yi ku, rabana ya yi mu, garagamar mahanku, jan kuke bin ku muke, shin ina za ku da mu. Tom Adalla gaida Hassan Umar Tambuwal kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar da ke bisa inji. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji kalan gona canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. Kayan yara gobe na nake ci. In dai na ɗauki ya ganga ta kana na ɗauki ɗan amshi na. Kaga maro kana na zan ya sha ta mamman gobe na yake ci. masu zuwa ofis koye ofis masu zuwa gona koye gona lebura kan hanya koye aiki a yau kowane gumi na yake ci. Kaya yara gumi na yata alhaji dan kadanawa yau ya zo Legas ya zauna amma hakkin shi ya zo nema kayan To a gaida shata, ya har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda za a goma ke cewa karfe biyu da minti goma sha uku na dare ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. tun lokacin da gwamnatin apc ta shugaba muhammadu buhari ta kaddamar da shirin kwarmata kuɗin haram da albishirin samun la'adar kashi biyar cikin ɗari na adadin kuɗin da aka samu mutane kan kawo korafinsu kan fallasa irin wannan kuɗi ko ma sanadiyar samo maƙudan kuɗin amma wa'imma ba sa samun ladan ko kuma sukan rasa aiki ko dakatar da su daga bakin aikinsu shirin ciki da gaskiya zai duba akalla ɗaya zuwa biyu na masu korafin sun gano kuɗin haram amma shidu kake ji wai malam ya ci shirwa kafin mu fara kawo muku mutum na farko da ya ikirarin fara gano kuɗi gabanin ƙaddamar da shirin dr george ubo wanda ya ce ya gano kuɗin haram fiye da naira biliyan 400 amma bai samu la'adar kashi biyar cikin ɗari da aka alkawarin ba ga ƙarin bayani ne yadda wannan shirin kwarmatan ya fara daga bakin mai taimaka shugaban ƙasa kan labaru malam garba Shehu. A'a, wannan magana fa tana da ƙarfi sosai kuma mu muna murna da cewa 'yan najeriya sun karɓi wannan magana ta tona asirin barna ko satar dukiyar jama'a wanda gwamnati ta yi alkawari na farko dai akwai kariya ga wanda ya kawo labari na gaskiya gwamnati ba za ta bari a cuce ka dan kai karamin ma'aikaci ne ka tona asirin babba ko a ma'aikata cewa ya yi sama da faɗin dukiyar jama'a banda haka kuma akwai goro na albishir wanda ike idan har labarin da ka kawo ya tabbata gaskiya ne gwamnati kuma ta kwato kuɗi daga hanyar da aka karkatar da su za a ba da tukwici na kashi ɗaya zuwa kashi biyar na abin da aka dawo da shi 'yan najeriya sun karɓi wannan magana wato irin tururuwar da jama'a suka ringa yi na kai ƙara ko kuma tsegumin cewa wane ya taɓa kayan jama'a wane ya sata wato ita kanta shirin da aka yi wato na yanar gizo wato wato sansanin yanar gizon wato da adireshin da aka bada don ya karbi yanzu ta kife saboda irin tururuwa da aka yi mata amma an farfado da ita kuma ana nan ana kokarin ma faɗaɗa wato a ƙara mata ƙarfi domin yanzu an fahimci cewa 'yan najeriya da gaske suke yi kuma gwamnatin shugaban muhammadu buhari murna take tana alfahari da wannan irin kyakkyawar karɓa da aka yi wa wannan sabuwar manufa maganan a kawo rahoton sama da faɗi na dukiyar jama'a ai wasu ma kyauta suke yi ai kasar ake yi wa saboda haka ba wai tukucin za a duba ba kuma shi a ɗaya zuwa ko kashi ɗaya biyu uku hudu ko biyar a za a tattauna ne a ga irin gumin da ka sha akwai wanda zai zo ya ce a bani ni na ga kuɗin gwamnati guri kaza ko a banki ma'aikatan banki sun ba da gudunmawa an ɓoye su sun kai kaza shekara kaza kuma wane ne ya ɓoye su a bani rabi ko kuma gwamnati ku ɗauki rabi to wanda ya ce a yi raba daidai da shi ai ya so kansa da yawa tunda abin nan na jama'a ne shi yasa gwamnati ta ajiye ka'ida sai a tattauna a ga irin gumin da kai wajen tona wannan abu to sai a baka daidai iya wahalar da ka sha George Ubade wani mai bincike ne da ya ikirarin ya gano biliyoyin naira lokacin tsohuwar ministan kuɗi kemi adiyoshin da tsohon babban daraktan dss lawan daura. Um, dr jojibo i wish to humbly submit the services i have rendered to my fatherland nigeria without compensation i george ubo traced 473.5 billion naira in nine banks within 27 days in february march 2016 Number two, I, George Ubo, traced 1.993 trillion naira EFCC failed to remit to the federal government from inception to 2013. I, George Ubo, uh, was engaged by the Governors Forum on the Paris Club debt judgment in 2014. I detected 478 million US dollars bayan bayyana wannan labari a turanci na gano kuɗi fiye da naira biliyan 400 mai taimakawa obo na musamman injiniya magajin muhammad ya yi bayani filla-filla a kan wannan batu to alal hakika wannan al'amari da ban mamaki mutum muhimmi wanda ya san aikinsa irin dr george ubo wanda a cikin kwana 27 kacal ya gano wa gwamnati zunzurutun kuɗi har biliyan 473 wanda da an sace su babu hanyar da za a samu su amma saboda kwararre ne ta bangaren gano kuɗaɗe ta bankuna da kuma wurare daban-daban ya gano wannan amma abin mamaki a wannan gwamnatin da muke tunanin gwamnati ce mai adalci turan 20 ga watan disamba 2017 yau wata sha a rubuta minista ta kuɗi ta mai da kuɗi matalakawa tsa shi kuma ta biya shi kuɗinsa biliyan 23.6 har yanzu ba ba labari wannan al'amari yana ba mamaki mun rubuta wa takarda ma attorney general a rubuta wa shugaban kasa takarda ba ta kai wajensa ba to har yanzu al'amarin mu mun rasa yadda zamu yi injiniya magaji kafin ka ci gaba tsaya ba mu labarin ya ya gano waɗannan kuɗaɗe kuma sannan waye ya sa shi wannan aiki na gano waɗannan kuɗaɗen ne a ah, wannan tun kafin wannan gwamnatin ta taho da policing whistleblower shi din nan shi ya bada yadda ake na yadda ake gano kudade a ture na bangaren whistleblowers policy a bada 5% Allah da ikon wannan gwamnati mai adalci ta bibi abin da ya ba su suka amfani da shi amma shi tun kafin a fara wannan policy din ya a attorney general na kasa ya sa shi ya gano wa gwamnati kudadensu da aka sassace da sauransu bisa ga kwarewarsa a cin kwana ashirin da bakwai kacal ya gano daga eh, kudaden nan biliyan 473 makasan nan a bankuna tara amma har yanzu ana faɗe tashi ya kashe kudaden sama da miliyan 200 zuwa tafiya kasashe daban-daban daga america zuwa middle east zuwa europe ba inda bai je ba don ya saboda kishin kasa don ya gano kudin najeriya ya da su amma har yanzu aikin da ya yi har yanzu gwamnati ba ta waye shi ba al'amarin ya zama abin takaici babu daɗi. wato ma'ana abin da ake so a gane waye ne shin aikin sa kai ne ya sa kansa a tun da ka ce dama kafin ma fara wannan aiki na kwarmoto ne shin shi ya sa kansa wannan aiki ne ko kuma wata hukuma ce ta gwamnati ta bashi wannan aikin ya gano waɗannan kuɗaɗen a gwamnatin tarayya ce ta bashi karkashin attorney general na ƙasa a aa malami ya ba shi wannan abun ya gano kuma a cikin kwana 27 daga bankuna guda tara biliyan 473 da yan oriya a kai shi yana neman hakkinsa na 5% da shugaban ƙasa mai adalci ya alkwari duk wanda ya gano kudaden da aka ɓoye na gwamnati ya dawo masa da shi yana da kaso biyar bisa ɗari. wato in haka ne kuwa faɗa mana waɗanne hanyoyi aka bi domin ganin bashi haƙƙin nasa kuma ya zama rin zuwa bashi ba. to hanyoyin da ake ba an gano wannan kuɗaɗen daga bankuna guda tara daga baya in aka nemi jinsu za a ji bankuna a dj na dss ya samo ni din the executive na bankunan nan guda tara a ofishinsu na dss aka sa director operation ya musu tambayoyi akan wannan kudaden me ke tabbacin ya gano wannan kudaden na gwamnati ne aka sace yanzu aka gano ba a da ba ya ake ciki aka bincika duka aka yi reconciliation account ya tabbata haka ran 20 ga watan Disamba 2017 aka rubuta wa minista na kuɗi akan ta biya wannan kuɗin biliyan 23.6 har rana ta ita yau ba a biya wannan kuɗin ba. Ba mu labarin ɗazu ka ce ko da ke baka fayyace ba kace aka rubuta takarda zuwa ga ma'aikatar kuɗi ko ministar kuɗi wa waye ne rubuta takardar? A ah, Director General ne na DSS na kasa. ya rubuta takarda bayan ya gamsu da da bincike da aka yi na reconciliation na accounts ba executive na bankunan nan baki ɗaya guda tara sun zo ofishin dss ƙarƙashin director na operation mr basi aka tabbatar aka sa a powerpoint kowane account aka punching ya nuna ga yawan kuɗaɗe ga wanda aka samo su gashi gashi kuɗi suka amsa sunansu shikenan daga nan ya rubuta takarda ma minista ta ƙasa mrs kemi adewashin kan ta da wannan kuɗi yau wata takwas da kwanaki har yau ba a maida ba to wannan al'amarin wannan abun ya mu kanmu da muke wannan abun mu ya yi sanyi shi kaɗai wannan ofishin kurmaton bayani ya fi karfin ministiri guda uku in ka haɗa su kuma gwamnati ba ta ba su komi. wato bari ma mu gane dalla dalla mana shin waɗannan kuɗaɗe da aka gano fiye da naira biliyan ɗari hudu da wani abu shin kuɗaɗen na wani bangare ne kun yi bincike eh, su waye ne suka je suka adana ko suka ɓoye waɗannan kuɗaɗe a waɗannan bankuna tare da kuke magana. yawa waɗannan kuɗaɗe dukkan ma'aikatun gwamnati ne. makon gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya da kuma yiwuwar samun ƙarin bayani daga sassan da haƙƙin hakan ya rataya a wuyansu. Yanzu a madadin Nasiru Alamel Hikaya, nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. To madalla yanzu kuma ga awal garba da sharhin jaridan ƙasar Kamaru. fara shirin jaridar namu ne da jaridan Cameroon Info an tarwato mana cewar hukuman tsaro a ƙasar jamhuriyar Kamaru sun cafke mutane guda uku wanda ake zargin su da hannu wajen halaka wani matashin mawaki mai suna Abeni Eba. Sai kuma jaridar Kalara an ta shaida mana cewar hukumar legen asirin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta fara sauraron waɗansu mutane waɗanda aka same su da laifin cin hanci da karɓar rashawa a madafin ikon ƙasar Jaridar kamarun Tribune kuma kuma ta gulmata mana cewar firaministan ƙasar jamhuriyar kamaru filimon da tawagasa sun halici kasuwan baje koli na littafin tarihin ƙasar jamhuriyar kamaru wanda aka bude a birnin yawunde jaridar emergence kuma ta gano mana cewar gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru da babban bankin beyak na kasashen nahiyar afirka ta tsakiya sun gano waɗansu jabin kudaden sefa har na miliyar dubu wanda yanzu haka suke yawo a bankunan ƙasashen sai jaridar generation an da ita kuma cewa ta yi hukumar sufurin kasar jamhuriyar kamaru ta fara gudanar da waɗansu tarurruka na ƙara wa direbobin safa-safa ilimi kan tuka manyan motoci domin rage raguwar hatsarurruka a kan hanyoyin kasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar nouvelle expression an da ita kuma ta hango mana cewar tsohon mai tsaron gidan kasar jamhuriyar kamaru antoine bell ya bayyana kansa a matsayin wanda zai sanya takararsa a kan kujerar shugaban shugaban kungiyar kwallon kafa na kasar Finkafut. Jaridar Le kuma ta ce kungiyar kwallon kafan matan kasar jamhuriyar Kamaru waɗanda suka halici gasan cin kofin kwallon kafa na matan nahiyar Afirka a kasar Ghana sun tsinci kansu a gaban kungiyar kwallon kafa na matan kasar tarayyar Najeriya a gasan kwata final. Sai kuma jaridan Economy ta kasar jamhuriyar Kamaru ana ta ayyana mana cewar cin hanci da karɓar rashawa a guraben kujerun manyan ma'aikatan kasar ta jamhuriyar kamaru yana neman ya yi wa tattalin arzikin kasar sartse jaridar fba kuma ta ce a yayin da al'umman kasar jamhuriyar kamaru suke tunkarar gabatowar bikin kirsimati ana samun yawan hatsaruka kan manyan hanyoyin kasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala sharhin jaridar namu ne da jaridar orfelan an da ta bankaɗo mana cewar tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar kamaru edgar mai bango zai samu kujeran sakataren fadan gwamnatin shugaba biya a sabuwar gwamnati da ake nema a kafa a kasar muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru to a gaida muhammad awal garba yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana na'urar mu Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. ƙungiyar kwallon ƙafa ta Najeriya na mata wata Nigerian Super Falcons hakika kun ba marada kunya da kuka doke takwarorin ku na kasar kamaru wannan ya nuna irin zajircewa da kokarin da kuka yi wajen ɗaukaka kasar mu najeriya salamu alaikum sunana muhammad zalanga makwala ɗija najeriya allah mai amurka ku taimaka ku gaya wa masu kamfanin sadarwa na mtn gaskiya muna cikin wahala muna cutuwa mutuka za mu sa kuɗi bai daɗe ba ya ƙare sakamakon idan mun kira kana cikin magana daga baya sai ka ji kai ka wanda wuce wayar zai da mijinka ku kai musu su gyara muna asarar kuɗi ba kaɗan ba. Assalamu alaikum mara Amurka mai magana abun didi banza banza local gamman jihar Kebbi Najeriya. ina kira ga shugaban kasar najeriya da hakan sojojin najeriya na sama da na kasa da shugaban yan sanda na kasa ya kamata a doki matakin gaugawa akan abin da ya faru mai duguri soja ɗari uku a ce yau ɗan boko haramun sun kashe an tura sojoji su ku gawa an bi su ana kisa ya za a mai da rayuwar soja da kasar rayuwar tasu mutumin da ya tura don ya kare al'umma a kare kasa a ce yanzu shi na aka rusawa gaskiya akwai lauje cikin naɗi. Ah, assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka na ya Muhammad. Wani guri jihar Yobe Najeriya. a ra'ayi, na a yau ne dangane da ziyara da mai girma shugaban kasa janar muhammadu buhari zai kai jihar borno hakika wannan ziyara ta shi ziyara ce mai mahimmanci kuma ta zo a daidai gaba kuma ina roƙon shugaban kasa da idan ya je ya nuna wa sojojin da suke wani yanki da kwamandojinsu fushinsa kan sakaci dangane da wannan abu da ya fi auku hakika akwai sakacin shugabanci ko kuma rashin kwarewa a shugabanci hakika akwai bukatar a canje shugabannin da suke wannan yanki to muna godiya ga wanda suka samu damar aiko mana sako sai a cigaba da kira ana aiko mana mu koma ci gaba da yadawa to yanzu kuma lokaci da baba zai kamar labarai amma wannan karan a takaice majalisar ɗinkin duniya ta ce ƙasashen duniya su ƙara su ƙara kokari ko kuma su ninka kokarin su sau uku akan takaita yaduwar gurbatacciyar iska domin rage dumamar yanayi da akalla kashi biyu na ma'aunin celsius kafin shekarar 2030 rahoton shirin yaƙi da gurbatacciyar iska na majalisar ɗinkin duniya na cikin shekaru tara da aka fitar a jiya talata ne ya bayyana hakan To madalla masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar manta za iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu amadadin baba ya kuma kere wanda ta na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyar mu ta yau Malama Zainab Abdulrahman Nisar fili hashin gumal ke cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.